gwamnoni ne da suka fito daga arewacin najeriya wanda suka hada da gwamnan jihar adamawa a murtala da kuma gwamnan jihar jigawa alhaji sule lamido haɗi ma da gwamnan jihar kano a rabi'u musa kwankwaso da kuma gwamnan jihar niger babangida aliyu me ya faru da suka isa a jihar rivers ɗin ko kuma birnin fatakwal eh hajiya jin kaɗan da saukarsu a filin jirgin sama na omaigwa da ke nan birnin fatakwal sai suka samu tariyar gwamnan jihar Rivers mai masaukin baki wato Honorable Cibi ke Rotimi Amechi. Bayan saukar suke da wuya sai aka kame musu ihu da jiwa wasu matasa na dauke da kwalaye a filin jirgin saman na Fatakwal. Eh kwalayen me aka rubuta akan kwalayen? Dai eh, abinda suka rubuta akan kwalaye din suna nuna cewa ba sa son gwamnan jihar Rivers Uh, right honorable Amici. To, nan matasa ɗin ko kuma an san ko ɗayan su wane ne ko kuma daga wata ƙungiyar ne? Eh kawo yanzu ba a tantance su matasan daga inda suka fito ba. A yanzu magana nan da nake da kai su a gwamnonin sun fito daga wajen shi gwamna Amechi ɗin ne? Yanzu nan muna fada gwamnatin jiha suna can suna tattaunawa da shi gwamna Rotimi Amechi daga baya kuma za su zo su sanar ma manema labarai abin da ya kawo su a jihar Taribas.